ta sama ba shakka dukan yayi yawa dan mun rasa wanne za mu tare muna shan duka kan ta sama ba shakka dukan yayi yawa har mun rasa wanne za mu tare duka hannu duka a kafa zaban dukan ya canza zuba da gona sa sabuwar tufa muna shan duka kan ta sama mayan fim kana kallon ilu da su adam a zango kana kallon ilu da su alinuhu kana kallon su ilu da su jamila na gudu a wannan ba wani abu bane ai gaskiya jiki na fara mutu alan ya kura da harkar nan hira ma bakin ku daya ana garaya duk mutumin da ya gaje gurin dan garaya ne na gane mayan fim bayan ka muku kashi na daya wato zango na daya a wannan karran mun yunkuro ka muku zango na biyu wato season 2 kenan yeah. Lion Film. Idan mutum ya maka abu, riko ake yi, ai ta zabga gaba, ai ta tabka rashin mutunci, akai a kawo akai a kawo ka ƙi haƙura. Sara ke wuta na tashi, da na kuskure haƙi ya fita. Sama rikito, ƙasa rikito, me wallahi na shiga yan gori Wani jarumin ka ga dora maka mara ni ya dora maka. Idan ka ga an sauke mani na sauke. Ni ni dai ba za ku sani abin ba, duniya ta sani ba, in zama jaru ba. Lion Film. Kamfanin Wonderful Movie Ton a shirye suke tsab da kuma muku wannan fim mai suna Mayan Film. Ina wannan tsohon makabartar nan? Sun bujuro ne da kudiri na gina gidan gala a tsohon makabartar da ke bayan gari. To sai me kuma? A'a. ai objectin din ta mu kawai mu buɗe gidan gala don income su dinka shigowa kuɗin shiga ba? si iro ba wai taka kabari da ike bai bala'i ba ba zama akan kabari da yake da bala'i ba yin fitsari da yake da bala'i a makamarta ba zuwa suka yi za su yi kaɗa kaɗa da raye da mata ku ne in gidan gane da ake magana eh, mayan fim Samin kirki kone pili kene wula na ka duba fa ka gani sanda ka zo ka fi ni baki amma sai da ka tafi ka je ka rika siyan tabjal tabjal abinda mata aka sani da shafa mai ka tafi ka rika shafa mai me kake so ka zama makabarta mayan fim kashi na ɗaya yana nan a kasuwa wato season 1 haka zalika kashi na biyu yana nan a kasuwa mashirin shirin mashirin girma labari umar wonderful tsarawa sakam jajira ba da umarni baban na suleiman one boy oh, oh. rigima ta kai rigima kuma rigima ta kai rigima rigima ta kai rigima rigima ta kai rigima zango na biyu yana nan maza ku garzaya sai ku neme shi kano hausa tv a nan ne kadai wannan shirin zai karzo zo muku da ranar litinin mayan fim